yanzu da muke magana daren juma'a ne da daidai da daren 29 ga watan rabi'i nisani ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1433 daidai da 22 ga watan march shekara ta 2012 wannan shine kasar na 90 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'a ba su manta ba mun yi karatu ne dangane da al-mabhasu rabi wato wuri na hudu wanda yake yi bincike ne dangane da fiqh sira wato tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da zuwan shi madina al ina fata an gane wannan ainihin wato zuwa na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama madina malam ya ɗauko mana irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi shirin hijiran ne daga makka har zuwa abubuwan da suka faru a hanya da kuma abubuwan da ya faru daga isowar shi madina na daga cikin darussan shi ne sai malam ya nuna cewa wannan rana da annabi ya yi hijira ya baro makka ya taho madina malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai su na Umar da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa sai suka aje mana ita a matsayin ranar lissafi na farko don haka dukkanin abin da za a yi sai a yi amfani da wannan kwanan wata a ce yau daren ashirin da tara ga watan rabi'in isani niwa ne na baka bashin naira kaza nan da kwana kaza wanda shine zai kama ranar kaza ga watan ainihin wato jumadan ula shine ainihin ranar da za ta mayar min. bayan da ma ya waɗannan bayanai sai yake cewa wani ولذلك فعل الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذا التاريخ idan haka wajibi ne ga al'ummar musulunci su kula da wannan ainihin wato tarihi allazi tamma bi ijma'i sahaba wanda ya tabbata ne da haduwar sahabbai ma'ana dukkan sahabbai sun haɗu akan cewa wannan shine tarihin musulunci radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda wartabata bi yawmin a'azza Allah islam sannan kuma wannan rana tana da alaƙa da wata rana wani yini wanda a wannan yini Allah ya ɗaukaki addinin musulunci wa fihi istiqlal al islamiyya a cikin wannan tarihi muna ɗaukar darasin cewa al'ummar musulunci al'umma ce wadda ta tsayu da kanta ba sai da wata za ta rayu ba to kuma haka ya kamata al'ummar musulmi duk inda suka samu kansu su zama tsayayyu da kansu ba sai ainihin wato sun haɗu da wasu ba daga lokacin da ya zama al'ummar musulunci a addinance ko a siyasance ko a harkar tattali ko a harkar rayuwa ko harkar tsaro ko gudanarwa ba za su iya tsayuwa da kansu a waɗannan manyan muhimman fannoni ba sai sun nemi agajin wasu waɗanda ba musulmi ba to musulmi sun lalace saboda haka a addinance al'ummar musulmi su zama sun yi wa addininsu kyakkyawan sani sanin da yake sun wadatu daga wani wanda ba musulmi ba ya karantar da su addininsu duk wani bincike da ya shafi addinin musulunci ya zama musulmi sun wadatu a wajen ɓangaren kimiyya da fasaha ya zama musulmi sun tsayi da kansu a wajen bangaren abin da ya shafi tattali da haɓaka sana'o'i da tattali ya zama musulmi sun tsayi da kansu a wajen siyasa ya zama musulmi sun tsayi da kansu domin musulunci addini ne kuma musulunci rayuwa ce don haka complete package gaba ɗaya ne Allah ya tattara ya aiko annabin da ya fi kowa sai ya danƙa mishi a ƙarƙashin wannan waɗanda ke da alƙur'ani bai kamata su zan suna da buƙatuwa zuwa ga wani abu wanda ba shi ba sai in lalata da lalaci da sakaci da kuma ainihin koma baya ta kama zuciyarsu kenan in ka same mu a yau a yanzu ma musulmi ba ɗiya muke ba kenan ba ƴaƴa bane mun zama bayi saboda a fannoni da dama na rayuwa amma ban takaici shine hatta a ƙasashen mu a yau ba mu wadatu da kanmu ba idan aka ce ranar lahadi ta yi akwai ɓangarorin rayuwa masu yawa waɗanda suke tsayawa musulmi har yanzu musulmi sun kasa yadda za su kai ga cimma waɗannan abubuwa a cikin ƙasashensu a gari irin sokoto ko katsina ko birnin kebbi ko kano ko zaria ko makamantan waɗannan garuruka suka je ta samu motar ka za ta lalace ranar lahadi dole sai a haƙura ko a jinkirta sai ranar litinin wannan abin takaici a ce garuruka irin na arewacin najeriya waɗanda musulunci ya ainihin kafa su shekara ɗari biyu da ta wuce amma rana tsaka ranar juma'a yau mako uku ko hudu da suka gadata, nyamurai suka ce ba za su buɗe shaguna ba kaf a najeriya saboda ranar ce za a binne ujuku a ranar sai da musulmi suka ji jiki a ranar juma'a ce ba ranar lahadi ba duk wannan yana nuna adamun istiqlal wato rashin tsayuwa da kai to duk mutumin da bai tsayi da kanshi ba to ba da ba ne ba zai cikakken addini ba ba kuma zai cikakkiyar siyasa ba ba kuma zai iya yin komai ba duk hayaniya da muke cewa mun fi kowa yawa duk hayaniya da muke cewa mun fi kowa arziki amma abin takaici da bakin ciki a yau siyasar mu juya ta ake yi duk wani bangare da muka koma muka ce za mu je mu tare wannan siyasar za a biyo mu da makircin da za a zo ainihin a karya mu a cikin shi wannan abin takaici ne kwarai da gaske don haka wannan ainihin wato tarihi da su sayid na umar suka zaɓar mana aka ce ga tarihin rumawa su ɗauka suka ce a'a ga tarihin farisawa su ɗauka suka ce a'a suka ce ga ta mu kalanda ita ce za mu aje saboda mu 'ya'ya ne masu cin gashin kanmu wannan na nuna mana cewa mu al'umma ce wadda asalinmu ba sai da wani muke iya rayuwa ba Allah maɗaukakin sarki kiyaye wa bu'daha an taqalidi sannan wannan yana nuna mana cewa al'ummar musulunci tana nefa da kwaikwayo imitation a ce kai ba za ka iya tsayawa ka kirkiro abu ka tsayi da kanshi ba sai dai in wani yayi kai kuma kai Allahu akbar ku dubi littattafan nan da ke kewaye da mu yana daga cikin abin da ke nuna maka nuna da dahuwar kwakwalwa ta malaman musulunci shine ba daga wurin wasu kafirai waɗanda suka gabace su a rubuce-rubuce ma aksarahu akwai kafirai da yawa sun yi rubuce-rubuce girkawa da rumawa da mutanen chinese da indiyoyi kafin malaman musulunci amma malaman musulunci ba su kwaikwaye su ba sun zo da irin nasu salon rubuce-rubucen ne in ka to ɓangaren ƙur'ani malaman musulunci su suka zauna suka tsara yaya za a rubuta alkur'ani tsarin da za a iya bambance aluja da alu baƙi. tsarin da za a iya bambance fatahataini daga kasarataini ya ake rubuta su idan waɗannan fatahataini guda biyu harafi kaza ne zai biyo baya sai su ce ga yadda za a rubuta su idan irin harafi kaza ne na tajwidi na izhari ko na iqladi ko na idgami sai ce da yadda za a rubuta su duk wannan yana nuna mu al'umma ce wadda take mai cin gashin kanmu amma ya aka yi al'umman mu yanzu daga baya suka waye gari sun koma baya a yau makarantu ne ake kafawa ire-iren waɗannan namu da muka kafa science academy Tun sai ka je ka samu musulmin da suka kafa waɗannan makarantu ba su da wanda zai karantar da Mars. sai sun je sun ɗauko kafin. sun sun je sun ɗauko Juliana Arniya wadda za ta karantar musu da health science sai sun je sun ɗauko kaza menene amfanin jami'ar Ahmadu Bello da aka kafa ta fiye da shekara arba'in da ta wuce menene amfanin duk waɗannan cibiyoyin ilimi da aka kafa mana yaran mu sun koma sun kwanta kuma an rabu da su yaro sai ki karatu sai a ce oho in ma da kai bawa ka cuta kanka ka cuta na'am kan shi ya cuta amma al'ummar ku ce za ta ci baya domin abin zai waye gari ya zama irin yadda muka samu kanmu a yanzu duk waɗannan yaran mu da kake ganin suke shaye-shaye suke iskanci a cikin gari su ne fa classmate na waɗannan waɗanda yau su ne suke aiki a bankuna su ne ake suke ake ɗibansu suna aiki a kamfanonin eh, abin nan MTN da global da sauran waɗannan giant telecommunication companies me yasa tare muka saka namu da nasu ɗin makaranta namu in suka lalace sai a rabu da su su kuma nasu a ce a ba zai yiwu ba da daɗewa ya bayyana ga duk wanda aka haife shi ya girma a sabon garin zariya ɗin nan tamu kamar ni da na ranar duk da aka ce yau an karɓo result to har bi ake kwararar lagos street da benin street ana kallon yarabawa da inyamurai suna dukan 'ya'yansu saboda mai saboda sun faɗi jarabawa a daidai lokacin da zaka ga 'ya'yanmu na musulmi a marmara da muciya da cikaji ya ɗauki na goma sha takwas cikin su ashirin da biyu uban ma ko takardar jarabawa ɗan ya miƙo mai sai wurgar da ita a daidai wannan lokaci za ka shiga cikin sabon gari ka ga bayarabiya ta sa bulala tana dukan ɗanta saboda a cikin su ashirin da biyu ya ɗauki na biyar ya dan mu bai na ɗaya ba dan mu bai na biyu ba dan mu bai na uku ba domin an san cewa ɗaukar na ɗaya na biyu na uku ɗin nan yana da alaƙa da nan gaba za a samu wani wanda zai zama likita ko zai zama wani injiniya ko zai zama wani accountant ko zai zama wani lauya duk wannan me yasa saboda su nuna su al'umma ne waɗanda suke so su ci gashin kansu ka shiga jihar Oyo yanzu da jihar Ondo da jihar Oshun da jihar Legas kaga kowane gida na abinda abin suke kokari sai sun samar da lauya a gidan sai sun samar da accountant a gidan sai ta ga uwar 'ya'yan ita kuma tsohuwar malaman makaranta ce a daidai lokacin da sai ka ga uban in ba malamin makaranta ba ne wani ma'aikaci ne wanda babu shakka 'ya'yan shi sun tashi sun gan shi a matsayin abin koyi saboda haka kuka da ake akan cewa arewa ta lalace ba wasu ne suka lalata mana arewa ba mu ne muka lalata mu muka lalata abin da kanmu duk wani waɗanda za ku zarga sun yi muku makirci me yasa ku ba ku musu makirci ba me yasa ba ku iya tashi kun gina kanku da kanku ba ya hana ku idan gidan ka ya lalace ka ki gyarawa idan gidan wani ya lalace sai ki gyarawa ba zai yiwu ba kullum ina yi muku misali ku je ku ga yadda suke zagewa Ta shiga cikin jami'ar ahmadu bello za ka je ka samu wanda yanzu ya zo ne remedial school wata makaranta shekara biyar bai samu admission ba amma yana nan ya haƙura baya shaye-shaye baya neman 'yan mata baya iskanci ya yi jam ya faɗi ya sake ya faɗi ya sake ya faɗi zai yi jam har sau biyar duk sanda da an zo an fara zuba kankare a ABU ɗan bayar ne ko inyamuri ko daga ainihin akwa ibom ko daga ainihin ƙasar ibra sai ga ganshi ya ya ya ɗauki kwangiri a wuni ana kawo naira ɗari hudu ana bashi amma fa ya zo neman admission ne bai samu ba a cikin jami'ar yana nan yana squatting yana kwana ɗakin wani amma za a yi kwangiri za a yi gini zai zo ya yi yana nan har ya zo ya samu admission ku dubi irin wannan duk fa suna yin haka ne don su tsayi da kansu mutanen da suke wa kansu haka ku ba ku yi wa kanku ba kuma ku zo kuna cewa wasu sun yi muku makirci kai duk wanda yake namiji ne fa baya kallon kowa a matsayin haɗari bayan kanshi in kai namiji ne za ka fara kallon duk duniya kai ne makiyin kanka don haka ka tashi kai maganin kanka don haka kullum annabi ya tashi zai jawabi cewa yake wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kanmu kai ne masharrancin farko da kake fara kanka sharri kafin wani ya maka duk wani maki da kaga yayi nasara a kanka ka zargi kanka ka dubi mai Allah ya ce wa sahabbai cikin Alkur'ani karanta ali imran isa uhud lokacin da aka ci nasara a kansu kuntum anna haba qul huwa min indi anfusikum ya aka yi haka sai Allah ya ce daga kanku ne ku kuka a kanku sai da annabi ya ce muku ku hau nan kar ku sauka kuna ganin al'amari ya canza sai kuka sauko saboda haka amma haka kun huwa min indi anfusikum saboda haka wajibi ne abu na farko in muna son mu zama al'umma mai cin gashin kanta wajibi ne mu zama muna da jiddiya akan duk abin da muke ma'ana yi da gaske duk abin da kake kai da gaske yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu sai na ali yake cewa idza kunta fi amrin fa kun fi duk abin da kake kakai da wasa ku je ku gani menene mutanen nan suke da wasa masara za ka noma kai da haushe musulmi ɗan arewa a wurin ka ne waccan baka arniya za ta zo ta ce masarar ta je tana gasawa a bakin hanya da haka za ta tura ɗanta fabo da haka za ta tura ɗanta fgc da haka za ta tura ɗanta zai karanta economics ko business admin ko engineering ko law a daidai lokacin da kai kuma a gindin fadamar daga gaba ‘ya'yanka suna nan suna shan wiwi kuma baka damu ba abin da ya dame ka shine kai marmaza ka haɗa ka ji labarin wata bazawara za ka karo injin kyankyasa Fita mana yaya za mu zama muna da istiklaliya mu jin haushin cewa arna sun yi kaza kafirai sun yi kaza menene muka yi don mu gina kanmu yaya muka me muka yi wanda za mu taimaki kanmu menene muke tsayawa mu kirkiro shi don ya zama zai amfanar da mu zai amfanar da zuriyar mu ta gaba ku duba duk yankin kasar nan kaf mu ne Allah madaukakin sarki ne mana goma da goma sai dan gata shine Allah ya shimfiɗa mana filin ƙasa idan kana da aboki in ya muri ko dan kudu in kuka fara baro Abuja sai ka jira cewa eh land saboda bai taɓa ganin ƙasa a irin haka ƙasashensu ba mafi yawancin rigingimin su a ƙasashen su shine rikicin peace of land dan wani tegi ne a fara gaba har kakan kai mutu ana gaba ana kotu nan sai su ga ga fili ga shi tal me ake yi ba a yin komai da shi muna zaune cikin talauci da yunwa yahudawa da suka samu kansu a ƙarancin fili da ƙarancin wurin noma ƙwaƙwalansu sai suka koma sai suka yi tunani af saman kwano zai iya zama wurin noma da haka sai mutum bayan an buga mishi kwano sai abu a tare sai a zuba ƙasa a sama sai ringa shuka alayyahu a sama sai a haƙa mishi bohol a cikin gidan shi wannan bohol ɗin zai rinka ɗaga ruwa yana da kwamfuta da remote ɗin shi da asuba karfe shida sai banna in ta gama ban ruwan shikenan sai ta tsayar bayan wata uku sai je hausa mai kwashe tumatir ya je siyar yaushe ƙasar isra'ila ta kafi? bayan da aka gama yakin duniya na biyu bai wuce shekara hamsin da wani abu bayo amma ga shi ta gallabi ƙasashen musulmi kaf da ke wannan yankin nata me yasa saboda istiklaliya sun tsayi da kansu economically sun tsayi da kansu sai da haka jama'a magana dangane da tsayuwa da kai magana ce wadda take mai muhimmanci kwarai da gaske kamar yadda rashin kula da ita kuma yana da haɗarin da zai rusa ku duk wani gida da ka ji ya ɗauka kuko to saboda ya tsayi da ƙafa shi kuma ka karanta tarihin gidan ɗan tata me yasa gidan ya ƙarfi a tattali a kano saboda ya tsayi da ƙafa shi me yasa hanyar wannan gidan su suke rike da tuta saboda sun tsayi da kansu duk lokacin da kawai gari kai so kake ka jingina jikin wani shi kuma wannan nan so yake mai da kai bawa don haka daidai lokacin da kai kake sha'awar ka jingina jikin shi shi kuma so yake kwanta a kanka ko ya zauna a kanka kai ko jingina kaɗai kake so kai da ya goce in ka faɗi sai koma ya taushe ka Allah madaukakin sarki ya kiyaye al'ummar musulunci tana nesanta kanta daga kwaikwayo don haka musulmi mutane ne masu iya zama su kirkiro kaza mun sha kawo muku tarihin the biography of the islamic scientist manyan limamai ne da rawani a kansu da gemu amma in sai karanta qur'ani sai su ga a ah, wannan aya dalili ce akan in na so in yi kaza fa zan iya yi ita aya za ta bashi fikira ne al'amma za ta haifan mai da tunani ne awalan ya rau ila tsairi fawqahum safatin wa su ma yumsikuhunna illar rahman wannan limanin juma'a ne karanta ta fa Allah yana cewa wai mutane ba sa ganin tsuntsaye ne suna tafa sama da su suna fiffirwa suna daga fuffuke suna fiffirwa can kuma sai su kale fukafukansu Allah ya ce ba wanda ke rike da su fa sai Allah mai rahama sai liman ya ce to in ko Allah mai rahama ya rike tsuntsu a sama ni ma liman zai rike ni aka ce yaya yake ku kamo tsuntsu daga nan ya sa ɗalibai aka baza mashi fuffuken tsuntsu sai ya fara nazari akan yaya Allah ya halitti fuka-fukan tsuntsun tukuna ya zauna ya zana waɗannan fuka-fukai na tsuntsu tukuna sai ya dubi to shi a matsayin shi babba mai nauyi da ya fi tsuntsu nauyi to shi kuma menene abin da zai tsara da girma daidai da jikin shi kuma menene abin da zai zama shafal zai da nauyi irin na tsuntsu shine sai sa aka samu mishi kwangwala da kaba zarbar da dino ya zo shi ma ya shirya wa kanshi fuka-fukai aka shirya tsaf aka ɗaura mishi sai hau kan manarar masallaci can sama shikenan bismillahi majriha umar saha sai liman ya sako shi ma sai da liman yana tafiya yana tafiya da ya dawo sai zauna ya rubuta ina aka kwana ina aka tashi tunanin farko nan na dan adam akan yaya dan adam zai tashi kamar yadda tsuntsu yake tashi daga ina suka samu daga qur'ani wane ne wanda ya fara gabatar da wannan tunanin da bincike limamin musulunci yanzu formulas guda nawa ne yaran mu suka haddace na physics to yaya za su su iya ƙirƙirowa sai ka samu ilimin tukuna shi ilimin ne shi yake baka dama iya tunani da kinkiro wani abu a kan shi in ka zauna jahili tuɓin ba ka da amfani sai dai a ɗora maka da ku saboda haka wannan nisantar ta kalidanci wattabi'iyya lil akharina da kuma bin wasu mu kenan kawai sai dai bin wasu gaba ɗaya munin lalace ba ma birge kanmu ba ma sha'awar kanmu sai dai kullum muna sha'awar wasu a yau balarabe a cikin maka ko madina da kayi turanci sai zama kamar mu nan ne a ce yau ga sahabiya bayyana a cikin mu sai ga mutum mai daraja babban mutum da ya ji da kayi turanci kana bakar fata sai ga yanzu ya fara ainihin shafa hannu a gaban ka ne maka ladabi saboda bai ka iya turanci ta ce mishi menene da turanci sai ce la hada hadi lughatu tatawwu wai yare ne na ci gaba wannan yaren mutanen da kansu ya waye ne ce mishi wa ma aka kitabullah wa indaka al-lugha al-arabiyyah al-fusha kana jin larabci dan dareran larabci ga qur'ani a hannunka wani na burge ka na'am nabadu kitaballahi wara'a zuhurihim sun yi watsi da littafin Allah don haka ba ma ya burge su ba ya ba su sha'awa saboda haka jama'a kun ji wannan shara fage da malam sai ceto wa inna min al yana daga cikin abu mai ciwo an yaftara ba'd al na na tarikh nasrani yau ku ga cewa ga wasu musulmi sun zaɓi ainihin wato kalanda da date da kwanan wata irin na nasara na kiristoci allazi wanda yake awwalan la ku haka ne la yamut haka ne ko ila dinin islami bisilatin ba shi da ainihin wato wata alaƙa zuwa ga addinin musulunci bai da wata alaƙa ta addinin musulunci ta zumunci bal hu sahaba hasali ma sahabbai sun kyamace shi ya zama kawai 1 january 1980 shine lissafin da muke ba za ka ce ɗaya ga watan al-muharram hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da ya zama gaba an manta da na musulunci a riƙe na kafirci ya ce to wannan bai da wata alaƙa fa da musulunci ta zumunci hasali ma su ƙyamar ta shi suka yi kama mara kamar da bayani ya gabata وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقيل له aka tambayi imamu ahmad Allah ya zuƙan shi aka ce da shi ala ta mana innal furs ayyaman wa shuhura farisawa mutanen ƙasar iran suna da wasu ranaku a shekara na bukukuwa kuma suna da wasu watanni sammuna ha bi asma'in la tu'raf ana jin su da wasu ranaku ranar azar ranar abyar watan kaza duk ga sunan suna da su ba a gane ma'anarsu ba fakari hazalika ashaddal karaha imamu ahmad ya kyamaci waɗannan ranaku nasu da waɗannan ainihin wato watanni ka sa wa ɗanka sunday ko monday ko friday ko thursday duk waɗannan ranaku da kake sawa ka san su da kake cewa august da kake cewa july da kake cewa december ka san su imamu ahmad ya kyamata وروي عن مجاهد أنه كان يكره أن يقول آذار ما الرويت دقى أينهم مجاهد نعم أي أن يقال آذار ما aka ruwaito daga mujahid yana kyamar ainihin a kira wani wata daga cikin watanni a ce azaru ma ɗaya daga cikin watanni ne na farisawa fannin la yastamidu hisabu shuhuri fihi ila amrin shar'i lissafi da kalanda ta nasara ita ce daga januwari zuwa disamba ba ta da wata dangantaka ta lissafin watanni waɗanda yake da alaƙa da al'amari na shari'a wala ila akali sannan bai dangantuwa zuwa ga wani abu na hankali wala mahsus kuma baya dangantuwa zuwa ga wani abu wanda za ka rinka gani kana kirgawa yanzu kaga watan almuharram in ka ce almuharram watan yana fitowa ina fata an gane amma january na fitowa ko kun fahimta jama'a so ba wani abu ne wanda za ka iya danganta shi da kaza wajen lissafi ba sannan bibi mata in kana da mata ko kana da ya tana lissafin haila ka duba da kyau ka gani yana tafiya ne daidai da yadda kalanda ta watan musulunci yake tafiya a daidai lokacin sai ka ga sha biyar ga watan disamba shine wancan za ta yi jirin haila a wannan lokacin sai ga ya daidai da ashirin da uku ga watan almuharram ashirin da uku shine ƙarshen wata amma sha biyar fa ga wancan watan tsakiyar wata ne to ya ba a ce ana jinin al'ada a tsakiyar wata bai da wata alaƙa ta hankali ko ta ilimi ko ta shari'a bal ila umurin istilahiyya yana da dangantaka ne da wasu al'amura waɗanda kawai waɗanda suke amfani da su su ne suka sa musu wasu sunaye da na ƙubba yaktalifu ba'daha an ba'dun waɗanda suke da saɓani da junansu ina fata an gane waɗannan maganganu ya ɗauko ne daga cikin littafin addu'a'ul lana min al-khutab al-jawami hudubobi ne waɗanda malam Salisu ibn Usaimin yake tattara su waɗanda yake yi a lokacin da yake limancin juma'a sai aka tattara aka rubuta daga ciki ne Usaimin a cikin hudubobin shi wannan magana na fata an gane wa asiran daga ƙarshe fa inna tarikhal hijri ya kai dan uwa musulmi ka sani da cewa tarihi na ainihin wato musulunci wato abin da ake nufi da islamic calendar wannan irtabata bihi kasirun minal ibadat ibadodi da yawa sun alakantu da shi misli siyami ramadan kama ainihin azumin ramadan kaga ramadan ba faɗa samun matsala a ramadan ba yanzu yan boko sai ka ji bana suna cewa bana an ce ramadan za a yi a july to ba bara kuma fa ramadan an yi shi a august akwai shekarun da kuma a november yake zuwa akwai wasu shekarun a september ka gado da kan gado ke amma ramadan duk shekara mu ramadan ina fata an gane wa idul fitr da kuma idul fitr rana ainihin wato sallah karama wa yawmin arafa da kuma ainihin wato ranar arafa wa yawmin idul adha da ranar babbar sallah wa siyamu yawmil ashir min muharram da kuma ainihin wato azumin rana ta goma ta ainihin wato al-muharram wa siyamul ayyamul bayt da kuma azumta fararen ainihin wato dare da ko fararen ranaku ku duba anan ma mu'jiza tana faruwa da kuma ainihin wato karama ta wannan lissafi idan aka ce yau sha uku ga wata na musulunci ko sha hudu ko sha biyar za ga wannan lokacin ne wata yake fitowa fari ka duba ka gani in aka ce sha uku ko sha hudu ko sha biyar ga watan april ka taɓa ganin wata ya fito fari ka taɓa gani ba ka ganin ma tonarity ne har ma malaman musulunci suna gane an yi kuskuren lissafin wata idan aka ga wata ya yi husufi bayan ainihin wato an wuce sha biyar ga wata wata yi husufi kamar sha shida ko sha bakwai ko sha tara ya malamai sai akwai gyara game da lissafin watan nan da ake ci ku je ku samu wani tafsiri da na taɓa ina zaton shekara ta ainihin wato hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu zai zama kenan a dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin kenan zai zama wajen daidai da 2000 ɗin ta bature muna cikin tafsiri a nan cikin wada sai yara suka wuce suna la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa to in ka ji haka a ƙasa haka wata ya husufi kenan sai na tsaya na ce to yau nawa ga wata aka sanar aka ce kaza na ce to ya nuna kuskure ne kuskure ne ba zai yiwu a ce wannan daren kuma wata ya yi husufi ba ba baya yiwuwa da aka duk aka tafi a lissafin kuwa sai da aka zo daidai babbar sallah dole sai da aka yi ribas ba na iya tuna sura hakikanin yadda abin ya faru amma dai na tuna wannan amma sai da na tsaya ne magana dan kasa da ya dauka saboda lokaci irin wannan abin da kaɗai nake so in nuna mana shi ne wannan wata na musulunci shi yana da keke da keke wajen tabbatar da gaskiya dangane da abubuwan ibadoji na haka sai malam yake a salis ashara والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ranar sha uku da sha hudu da sha biyar na kowane wata su ne ake kira fararen ranaku to za ka ga wata ya fito ya haske wa kullu hadhihi kaga duk waɗannan ibadoji da aka shar'anta murtabitatun bi tarihil hijri an ainihin wato alaƙanta su ne da tarihi na hijira wa bil ashhuril maarufa al murtabita bihi sannan kuma an alaƙanta su ne da ainihin watanni sanannu na ainihin wato addinin musulunci waɗanda suke da alaƙa da su wa inda ma tabi'u hadhihi al-ashhur yayin da waɗannan lissafin watanni za su tozartu su watse a wurin mu wa tahullu mahallaha al-ashhur wa tarikh al-ajnabi nasrani ya zama madadin su an koma an daina amfani da al-muharram da safar da zulqa'ada da zulhijja da rajab da ba duk an daina amfani da waɗannan an koma january december april march da su ake lissafi wanda yake waɗannan na kiristoci ne to naftaqidul irtibata bi hadhihi al-ibadat shikenan za mu rasa alaƙanta watanni da waɗannan ibadoji al'azima masu girma Allah ya taimaka a ƙasa malamin ya ce lil mu'allif kitabun bi unwan at-tarikh al-hijri malamin nan profesa zaid abdulkarim zaid yana da wani littafi mai suna a tarihul hijiri ina fata an gane da islamic calendar نشر وتوزيع الجامعة Muhammad محمد بن سعود da بالرياض wanda jami'ar ainihin wato sa'udul islamiyya wato jami'ar sarki su'ud ta musulunci wadda take riyad ta buga littafin fassala fihi alqawl fi hadhihi mas'ala. malamin ya yi bayani dalla dalla akan ainihin wannan matsala jama'ar musulmi kuma haka yin amfani da wikin na kafirai jama'a duk yana daga cikin rusa tsari na musulunci ya zama ba za ku hutu ba sai asabar da lahadi hutun ma'aikata ko kuma hutun ma'yan makaranta ko kuma wasu abubuwa daban ko kuma amfani da irin hutunsu waɗanda suke zuwa da shi good friday easter monday workers day democracy day wane ne wane ne duk waɗannan baki ɗayansu ba musulunci ba ne don haka wajibi ne musulmi su watsar da su kuma musulmi kuna da yanci in dai kun tsayi da kanku za ku iya watsu da waɗannan kamar yadda alhamdulillah a makarantar nan tamu da yake mun tsayi da kanmu ba mu da buƙatar waɗannan ranakun hutun asabar da lahadi na kafirai ba mu da alaka ba mu da bukatar hutun kirsimeti ba mu da alaka da duk ire-iren waɗannan hutun sa ko lokacin da muka je neman registration suka ce to ai wannan ƙasar ƙasa ce wadda yake ta tarayya ce ya za a yi irin wannan muka ce a'a mu ne fa ba ku ne gwamnati kuka ba mu fili ba ba ku kuka gina mana makaranta ba sannan ku ce ba za mu yadda muke so ba saboda ba ku ba mu wata takardar banza sunan ta rijista ku riƙe a ku In ita barazana da wani zai maka ta banza ce da kuɗinka ka nemi kuɗi wajen neman kuɗi ka sha wahala kuma ka zo kashe su ka sha wahala wawa ne kai an kana da kuɗi kai sarki ne sai yadda ka so kai wani shi zai maka vitamin ya za ka yi don rashin tsayuwa da kai ne da lalacewa saboda haka makarantu ire-iren waɗannan waɗanda suke danganta kansu cewa makarantunsu na boko ne amma with islamic background to muna nuna musu haɗari na ainihin bin ire-iren waɗannan kalandu na kafirai ko ta hanyar hutu ko ta hanyar mako ko kuma ta hanyar tarbiyya wannan ba shi da alaƙa ko kaɗan game da tangarɗa da zai kawo yaranku academically ba zai cutar da yaranku wajen fasaha ko fahimta ba ko kaɗan ko misalar zaratun da zai ruɗa su barazana ce kai za su yi muku su rabu da ku ku gina makarantar ku da kanku abin da kuka yarda da shi shi za ku yi a nan kasar an samu lokacin da aka gina makarantu na missionaries a jikin cocina waɗannan makarantun ana gudanar da su ne a bisa tsari irin na christianity da ni da makamantana da muka yi irin waɗannan makarantun a yanzu in muka fara maka addu'a kafirai yadda ake da safe ko fasto ya rufa mana asiri a wasa ba ko a actin hahu halar bidayemin bayan danga haka za ka rufe ido a zo ana shafa muku bakin gawayi iyayenmu suna musulmi muna da sunaye muhammadu da ibrahim da ahmad aka ɗauke mu aka zuba mu waɗannan makarantu wace irin dokar ce ta basu irin wannan izinin su yi makarantu waɗanda yake zalla makarantu ne na christianity me yasa mu musulmi muke jin tsoro yau jami'o'in musulunci guda nawa muke da su yau catholic universities guda nawa ne wata biyu da ya wuce university guda nawa aka ba da izinin a yi na kiristoci guda nawa ne guda nawa ce ta musulmi wa ya hana ku koyi me ya hana ku koyi ina suka samu filin ƙasar da za su iya cika tsarin da NUC ta bayar NUC ta ce ba za ka kafa jami'a ba sai kana da filin da ya kai tazara ba. ya aka aka samu a jihar ogun ya aka aka samu a akwa ibom ya aka aka samu a jihar bayelsa me yasa ba a samu a katsina ba me yasa ba a samu a zaria ba ya hana ku ku apply kun zo na turus kun ce kuna jiran wasu manyan arewa su ya manyan arewa kun ce kuna jiran wasu masu kuɗi sai sun yi muku su ya masu kuɗin da za su yi muku kun ce kuna jiran 'yan siyasa su ya 'yan siyasan da za su yi muku idan za ku tashi ku yi wa musulunci ku tashi ku yi musulunci idan ba za ka tashi ba ranar alkiyama ko Allah zai ajiye wa alamar tambaya makaranta ce ga ta mun kafa ta ko gama ta da ba ko rabin ta da mu gama ba amma zo ka bincika waye cikin irin waɗannan waɗanda ba su kawo ƴaƴansu ba idan mun koma mun zauna muna jiran su ashe su kuma sun koma ne suna jiran jiran jira ke suna jiran mu kafa ne su kawo ƴaƴansu duk wani da baka tunani yanzu a nan Najeriya yayi sadar ya kawo ɗan shi idan ya kasance mu kuma da muna can muna jira su su zo su gina mana fa ko kuma su zo su ainihin ba mu sharuɗa da ƙa'idoji me kake tunani saboda haka malamai da ustazai ku tashi ku yi wa addini aiki in ba haka ba ba wanda zai wa addini kuna wahalar da kanku ne kuje kuna jin haushin 'yan siyasa da masu kuɗi su ba sun shiga siyasa bane don su taimaki addini su ba sun tara kuɗi bane ko sun neme su don su wa addini Allah madaukakin sarki ke kiyaye su da aka jama'a musulmi kun ji waɗannan bayanai waɗanda malam ya yi su wanda yake nuna cewa addinin musulunci addini ne mai izza to bayan da malam ya kammala wannan sai ya ce al-faslul khamis fasli na biyar wato gaba ta biyar ta wannan littafi fiqhu sira min wusulin madina ila nihayati ghazwati bani qurayza Darusan da ke cikin tarihin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi sallama tun daga isowar shi madina har zuwa ƙarshen yakin da aka yaƙi wasu yahudawa masu suna banu ƙuraiba su ne me yasa aka yaƙe su a ina suka zaune wacce amana suka ci wanne alƙawari suka warware yaya aka kai musu farmaki wannan karatun zai mana bayani akan wannan tarihin da kuma darussan da ke ciki da ya wannan faslin ga abubuwan da suke ƙarƙashin shi tamhi akwai sharar fage wadda za ta bayyana maka tarihin a dunkule sannan almabhasul awwal wuri na farko zai bincike ne dangane da fiqhu sira fi a a'malin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da wusulihi ila al-madina tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma darussan da ke ƙarƙashin wannan tarihi mai albarka tun daga farkon ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan isar shi Madina mana bayan isa Madina waɗannan ayyuka ne manzon Allah ya fara gabatarwa to waɗanne darussa ne ke ga waɗannan ayyuka malam ce bina'ul masjid gina masallaci al-markazul islami da islamic center abu na farko kenan tun ranar farko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya isa kafin ya nemi masaukin shi yana neman ina ne za a yi masallaci nawa za a siyar mana da filin suwaye za su yi aikin share filin abu na farko kenan ko sauka daga dabbar bai yi ba abin da ya fara tunani kenan wani darasi ne musulmi za su samu game da wannan muhimmancin musulmi su samu masallaci su samu makaranta su samu asibiti su samu ainihin wato wurin training da tarbiyyar mutane akan yaƙi da harkar tsaro da abubuwan da suka shafi rayuwa kowace iri mu a nan ƙasar hausa sai aka yi babban kuskure game da fahimtar me ake kira masallaci da haka a ƙasar hausa gaba ɗaya ba a san abin da ake kira masallaci ba abin da muka fahimta da masallaci shine abin da kalmar take nunawa wai wurin yin sallah haka saboda lalacewa kasar hausa sai ka ga an gina tangame ma masallaci amma inda liman zai tsuguna ya fi fitsari shi kanshi babu wannan yana daga kuskura kurai masu girma da suka faru a tarihin musulunci a ƙasar hausa amma asali masallacin aka ce masallaci to ana nufin wurin yin sallah wurin koyon karatu kotu a nan take kurkuku a nan yake wurin tarbiyyar 'ya'yan musulmi da matan musulmi a nan ne 'ya'yan musulmi za su yi wata idan ana da wani celebration wata kalankuwa wani abu da za a yi na musulunci ɗaurin aure taro duk a nan za a yi duk wani abu da za a yi a nan asibiti yake a nan za a kwantar da musulmi bai da lafiya wannan shi yake kira masallaci to za mu zo mu ji me yasa annabi ya fara da masallaci sallallahu alaihi wa alihi Wanne darasi ne da albarkatu da ke cikin irin wannan karantarwar ta fiyayyen halitta yasa Allah ya Allah ya bayyana mana gaskiya da yace wa in tuti'uhu tahtadu an kuka yi annabi da'a za ku shiryu za ku samu alheri annabi shine fi kowa sallallahu alaihi wa alihi Shi shine his excellency shi ne cikakke wanda ba shi da naƙasa da cikawar da ta zo mishi daga saman bakwai da haka in kuka ajiye annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama gefe guda duk wanda kuka kama ku da kanku sai kun rena kanku kafin wani ya fara rena ku ku da kanku sai kun rena kanku don sai kun bi kaskanci a cikin zuciyarku ‘ya'yanku in suka taso sai sun yi tir da wanda kuka aje musu a gaba ta haka annabi sallallahu alaihi wa sallama daga zuwan su sai fara gina masallaci a madina allahu akbar sannan al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar hada zumunci da dangantaka tsakanin muhajirai da ansarawa na'am wannan al'umma da za ta zo ta taru a masallaci a cibiyar musulunci wani da ya rabe ne wani bahaushe ne wani kajane wani banife ne wani inyamuri ne wani ƙabilu mabambanta za su zo su taru kowa ya zo da tunanin shi kowa ya da irin ra'ayin shi to amma ana so yanzu gaba ɗaya su tafi akan al'ada ɗaya ne ita ce ake kira sunna laka abu na farko sai a yi ƙoƙarin kawar da bambanci da tabbatar musu da ƴan uwantaka na haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yi ƙoƙarin samar da dankon zumunci mai ƙarfi tsakanin musulmi wannan kabila balansaro ne wannan mahajiri ne wannan bakuraishe ne adawi wannan bakuraishe ne a taimi haka annabi ya kokarin haɗa wannan ainihin dangantaka ta su sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yanzu kun ga musulmi sun samu cibiya sannan kuma musulmi suna kallon kansu a matsayin abu ɗaya. don haka ba su da internal crack ba su da tsagewa a cikinsu kana ganin in aka taɓa wannan inyamuri kamar kai ne ba ne aka taɓa saboda ne saboda la ilaha illallah ta kulla jama'a kun fahimci wannan da kyau Sa'annan nan mu'ahadatul yahud sai kuma zama domin rubuta constitution da kuma constitutional amalgamation ya za a yi mu musulmi masu aƙidar Allah ɗaya ne zama ya haɗa mu da yahudawa masu aƙidar cewa Allah ba ɗaya ba ne da kiristoci waɗanda ke da aƙida Allah ba ɗaya ba ne zama ya haɗa mu a gari guda ya za a yi nan kuma kar mu dawo mu samu civil war a cikinmu don haka ya za a yi a samar da civil laws dokoki waɗanda ba su zaunar da mu lafiya wannan shi ake kira rubuta constitution ke kenan sannan akwai dokokin da mu muke da su su ma kuma suna da wasu dokoki game da zamantakewa ya za a a cuɗanya waɗannan dokokin yadda musulmi zai bi bai cewa an takura mai addinin shi ba kirista zai bi bai cewa an takura musu shi ba da yahudu zai bi wannan kuma shi ake kira constitutional amalgamation waɗannan abubuwan za mu zo mu bayyana su a bisa hasken sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan za ka gane su sardauna abubuwan da suka mana a ƙasar nan sun yi ne a bisa hasken ilimi tare da cewa saboda tawali'u suna cewa su ba malamai ba ne. amma mu a wurin mu malami ba shine wanda zai buɗe qur'ani ko hadisi ya karanta ba malami shine wanda yake aiki da ilimi malami shine wanda yake tsoron Allah yadda Allah yake so su sardauna gaskiya ne in ka kalle su a yadda suke gabatar da kansu sun fi kama da 'yan boko da sarakuna da 'yan siyasa amma ba abin da suke sai da malamai jefansu daga nan ne su bai ɓaci ba a daidai lokacin da a naka zamanin masu mulki in ga sun ɗibi malamai to ɗan tsibiri. ne in ga sun ɗibi malamai waɗanda za su je su yi musu addu'a ne ta zauna daidai amma duk malamin da zai ba su shawara nan ka daga wasu ba ruwansu da wannan haka kullum su nan a cikin aiki ya ɓaci in an zo yin tazarci sai an zo ana ida din ba za a iya ci gaba da aiki da malaman ba abin da yake kawo haka kuma shine corrupted malamai ake samu su haɗu tare da corrupted ɗan siyasa amma ba haka da duk ɗan siyasar da yake da tsarkin zuciya irin sardauna da yake da yankakken hannu irin sardauna ba abin da zai sa ji tsoron jawo malami irin abubakar gumi kusa da shi saboda ya san cewa malamin ba zai matsa mishi cewa ya sai mishi motoci ko ba shi filaye ko kuma shi ya san cewa zaman shi tare da malamin ba zai saka shi a cikin jin kunya ba don yana aikata wani abu da malamin baya su. Allahu akbar za mu zo za a ji mu'ahadatul yahud yarjejeniya da annabi da yahudawa wadda aka zauna aka rubuta takarda ita ce rubutun constitution na farko da aka fare a cikin duniyar musulunci za mu zo mu kawo bayanai akai insha Allah ta'ala المبحث الثاني والنبي زي بنتكين دنجن ده فقه السيرة في نزول بعض الأحكام التشريعية تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم da darussan da ke cikin wannan tarihi tun daga lokacin da annabi ya iso madina game da saukar wasu dokoki na shari'ar musulunci ya ake aure ya ake zakka ya ake hajji yaya mata za su idda ya ake takaba yaya ake haɗa mata fiye da biyu ya ake harkar kasuwanci in na ci bashi wurinka ya za a rubuta idan bashin da na ci a zamanin jahiliya akwai riba ya za a yanzu a gyara duk waɗannan dokoki sun sauka to za mu ji irin darsan da za mu ɗiba a ciki Allahu akbar al-mabhatu thalith wuri na uku fiqh sira fi ghazwati badr mai kubra yaƙin badar babba wanda ainihin aka yi za mu ji waɗanne irin darussa ne game da wannan yaƙi ya aka yi yaƙin me ya ja yaƙin yaushe aka yi shi wanne irin salo ne annabi ya fito da shi wajen yaƙi me yasa ake cewa badar al-kubra shin ana cewa badar al-kubra ne saboda akwai subura ko kuwa ana ce mata kubra ne saboda a girmama ta kamar yadda khadijatul kubra ba ake ce mata khadijatul kubra ai ba dan akwai wata khadija a sugura ba ana ce mata kubra ne na girmamawa khadija the great ma'ana babba mai daraja to za mu ji bayani akan haka insha Allah al-mabhath ar-rabi wuri na hudu fiqh sira fi ghazwat uhud yakin uhud yaushe aka yi shi me ya aka yi a ina aka yi wata irin batar naka da ba ta kashi ce ta faru a wannan wuri waɗannan irin darussa za mu ɗauka al-mabhath al-khamis shura fi ghazwati bani al-mustaliq akwai wata ƙabila bani al wanda waɗannan ƙabila kabilu ne na yahudawa annabi ya yaƙe su me za annabi ya yaƙe a ina a wata shekara ne biyo bayan yaƙi al-mabhasu sadis wurin shi da fiqh sira fi ghazwati al-ahzab yaƙin gwalalu yaƙin ƙungiyoyi menene tarihin wannan yaki me yasa ake ce mishi yakin jalalo? me yasa ake ce mishi yakin ƙungiyoyi waɗanne irin ƙungiyoyi ne suka taru domin yaƙar annabi sallallahu alaihi wasallam me ce manufarsu yaya annabi ya kullo musu ya rubuta su a ina aka wannan ɗauki ba daɗi to waɗanne irin darussa za mu ɗauka a nan fikr sura as sabi wuri na ka zai mana bincike ne dangane da fikr sura fi yake bani quraiza akwai wasu ƙabilun yahudawa masu suna bani quraiza waɗannan ƙabilu annabi ya yaƙe su me yasa ya yaƙe su a ina me ya ja sannan yaushe za mu ji kuma za mu ji ainihin darsa jama'a waɗannan abubuwan da kuka ji dukkanin su kanun karatu ne kamar yadda mai labarai sai yakan karanta kanun labarai waɗannan kanun karatu ne waɗanda za mu yi yiwuwa nan da fiye da kwanaki talatin ko sittin masu zuwa malam ya ce talmud ga shara fage bisulun rasulu sallallahu alaihi wa alihi sallama ila madina da isar manzon Allah zuwa madina tabda'u marhalatun jadida min marahil siratin nabawiyya sai aka shiga wani sabon fage daga cikin fagage na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam mana isowa annabi madina ya saka annabi da sahabbai a cikin wani sabon shafi na tarihin rayuwa wanda ba su taɓa ganin irinsu ba هذه المرحلة wannan فجر تمثل khutwatan muhimma fi da'wati ila Allah yana kwatanta mana irin mataki ne mai muhimmanci wajen kira zuwa ga Allah wanda kuma ta ba a makka an hana kira kama sahabbai ake ana azartar da su shi ma annabin an yi yunkurin kashe shi to isowarsu madina yanzu ta zama musu wani mataki ne mai muhimmanci domin da'awa ta samu fage mai kyau haifu asbaha lin rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sahaba baladun ya'una ilaihi wa ya'manuna fihi domin kuwa a madina sahabbai sun wayi gari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani gari ne waɗanda suke iya zama cikin shi cikin aminci da lumana wa ya'buduna Allah bila khawfin wala iza wala ta'azi. kuma su bauta wa Allah ba tare da tsoro ba ba tare da wata cutarwa ko kuma azartarwa ba Ya bittali to sakamakon haka kenan intahad bil wusuli ila al madina tilka marhala ash-shaqqa fi makkah wato kenan isowar musulmi madina shi ya kawo ƙarshen wacce irin rayuwa mai tsanani wadda suka fuskanta a makka allati baragat fiha suwarul iza allati baragat fiha suwarul iza yake iri iri na cutarwa ya faru a makka wa ta'zib da azabtarwa albadani yadda aka rinka wa jikinsu mun dai kawo takaitattun tarihi wurare da dama a kwanakin baya kuma da irin yadda aka rinka wasu khabbab ibn al-arat da yasin da matar shi sumayya da kuma ɗansa ammar da irin cutar da aka rinka wasu bilal shi kanshi mai gidan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ta ba yana sallah za a zo a yarba mishi ƙazanta yana tafe za a zage shi a gaya mai bakar magana a jefe shi a fasa mishi kai wulaƙanci iri-iri su habbabu bin al'aratti kuwa mun ji cewa garwashin wuta ake sa su a kai har sai mai ƙwangadon bayan shi ya ɗige ya ainihin wato kashe wannan garwashi yasir wato mahaifin ammar shi kuwa an tsaga shi biyu ne ta hanyar ɗaure raƙumi dama da hagu a hannayen shi ana kora raƙumin suka tsinka shi biyu suka yaga a daidai lokacin da matan shi aka bankare ta tsirara aka yi ta daɓa wa farjinta mashi har sai da aka yi daga-daga da ita ta mutu waɗannan abubuwan dukkaninsu suwaye suka yi kafirai ne suka yi ba za ku taɓa ji a cikin history a cikin tarihi ba cewa an taɓa samun irin wannan atrocities ga musulmi yahudawa ba sa rubuta wannan ina manyan manyan kafirin yahuda da mai kawo littattafan su nan wata ran da tarihi ya tarihi waɗanda suke rubuta tarihi muhammad at makka ko sun kawo tarihin irin wannan cin mutuncin ɗan adam da aka yi wa annabi da sahabbai da su kawo amma duk wani kuskure da musulmi zai yi tuntuɓe ya ɓararwa da wata faranti riɗi to sai sun rubuta cewa musulmi azzalumai ne sun ja wata mata karyewar jali ba abin da suka kyale na kurakuran musulmi sai da suka rubuta amma duk wata wauta da taka da take haƙƙin ɗan adam da aka yi wa sahabbai a wannan lokaci ba rubuta ba hasani me yasa aka kori annabi daga makka saboda ya kawo addinin da ya amintu da shi ina magana yancin addini da ake cewa ka bauta wa Allah a ko'ina aka ce dokar duniya ta yarda da wannan ba sa duban wannan sai su ce fitina Muhammad ya kawo da ya zo maka ya daki wani bai daki wani ba ya zage wani bai zage wani ba yana kira zuwa ga Allah shi ku kuma kuna kira zuwa ga naku Allah me yasa za ku ce shi a kashe shi ina yancin addini Dan haka ku musulmi a yau sai kun tashi kun karanta history domin ku san menene kafirai suka bi suka rubuta sai kun karanta political science ku san menene suka rubuta sai kun karanta international relations ku san menene suke rubutawa ba gaba kun koma gefe guda Allah ya saka muku da alheri kuna ta haddar Qur'ani amma su mawardi al-imamul mawardi ba su karanta qur'ani ba sun karanta sun haddace me yasa suka zage suka karatu dangane da political science me yasa Ibn Hazmin da Ibn khaldun suka zama professors a cikin international relations menene yasa Ghazali ya kware a cikin political science me ya kai Ibn Hazmin da kwarewa a cikin social sciences musulmi suna da bukatar waɗannan wuraren domin rashin su na ƙasa ce wadda yake musulmi suna samun kansu a cikinta a yau a galibin waɗanda suke shirya syllabus na duniya a yau in ba dukansu ba kafirai ne ba su yi musulmi adalci ba su yi musulunci adalci ko kaɗan me yasa saboda ba ku a ciki idan ya zama wajen contribution akwai ku in ka ga an rubuta wani abu kuma ya zama kasan addininka ga ya rubuta kaza za ka ce a this is contrary to reality wannan ya saba ma gaskiya yadda al'amari yake a ce what is the reality sai ka ce kun kawo reference ɗinku 200 years ago sai ce eh. sai ka ce inda na kitabu tarikh islami lil hafiz al-zahabi an saba'a mi'ati am shekara 700 mun kuma gana namu reference ne duk rubuce-rubucen da suke sai ga shekara ɗari biyu ne da ta wuce shekara ɗari ne da ta wuce aka rubuta littafansu na tarihi za ka samu kafiran duniya suna da littafi irin wannan yau shekara ɗari bakwai da rubutawa ba su da shi ba su da shi to me yasa muke da wannan amma muka koma baya a cikin fagen tarihi na duniya sai don yan baya sun sauya daga tafiyar da waɗannan suke a kanta sau da haka akwai ƙalubale mai yawa a kanmu kuma wallahi 'ya'yan musulmi wallahi wannan ƙalubalen a ku yake Allah ya kyauta shi nan malam yake cewa وابتدأ مرحلة أخرى من مراحل السيرة النبوية a wannan lokaci da sahabbai da mujiransu suka dawo madina sai ya zama sun fara wani sabon fage na yin wato fagage daga cikin tarihin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam laha khasa'isuha ha mumayyiza zalaha wannan wurin da suka dawo yana da irin siffofin shi da irin halaye waɗanda ya bambantu da su madina ta sha bamban da makka ba wai a wancan lokacin ba har a yanzu da muke magana da mutanen makka na yanzu da mutanen madina na yanzu kai ba wannan ba ko 'yan tashan makka 'yan tasha na makka da na madina da bambanci komai akwai bambanci a yanzu me take tunani a wancan lokacin sai da haka ashe kaga waɗanda ke zaune a makka idan suka dawo madina to salon rayuwar dole zai saba zai sha bambam haka sai zama wani fage ne sabo na rayuwar ainihin wato sahabbai wanda ainihin wato suka samu kansu hiya marhalatul bina wannan marhalar ta gini ce don duk wata ta za an gama a makka kafirai suke da yancin su daki mutane amma a madina fa bariki ce ka zo na zo yanzu muna nan zariya ko sakwata ko katsina sai kai min gori ko in maka gori amma a habuja ba ya gidan uban waye kowa su yayi ba wanda ya gada wurin kakan shi don haka kenan yanzu in ka tafi an gallabe ka a garin ku mai anguwa gallabe ka dagaci ya ne ka hakimi sarki in ka tafi abuja ba ruwanka da kowa a lokacin sai ka ka haɓaka Allah sa kun fahimci mai nake son nuna a makka kafirai suke da 'yancinsu da daki kowa waɗannan kafiran za su a madina amma ba su isa su da kowa ba don nan wuri ne mai yanci wuri ne wanda yake kowa yana zaman kanshi to duk lokacin da ya zama ba wanda zai dake ka ba za ka zo kai gini wani ya zo ya rushe saboda daga gari ko hakiman gari sun ɗaure mai gindi ba to ka kai marhala ta ci gaba sai kai kokari ka ciyar da kanka gaba ku kiyaye wannan da kyau wannan darasi ne tarihi a madina annabi bai yi tunanin gina gida ko gina masallaci ko gina makaranta don 'yan agajin da za su yi aikin su kansu su ne ake azantawa ana duka eh, a makka a makka don agajin su ake duka su bilal sallan ma a ɓoye ake wa'azin ma a ɓoye ake karatun alƙur'anin ma a ɓoye ake amma a madina fa a madina wuri ne wanda yake miɗanci na haka malam ya ce hiya marhalatul bina don haka wannan fage ne na gini wa takwin da kuma kasantarwa lil mujtama'il islami domin samar da zamantakewa irin ta musulunci ku kiyaye a makka yanzu ba suna kokarin a samar da zamantakewa irin ta musulunci ba ne suna kokarin a bar su su faɗi saƙon Allah ne wannan shi yake nuna mana yadda ake tsara rayuwa inda duk ka je ka samu kanka ka karanci wurin tukuna ka gani wannan wurin kana da yancin wa'azi da yancin addini da yancin ibada to yanzu nan za ka fara kawo ci gaba ne amma a baka da wannan yancin to yanzu gwagwarmayar da kake a baka damar ka faɗi ce manufarka don haka yanzu wannan matakin mataki ne na gini da kuma samar da ainihin wato zamantakewa irin na musulunci aljadidu fil madina wanda yake sabo a madina don haka bada min bina'il masjidi abu na farko da ya fara da shi shine gina masallaci wal mu'afa da kuma haɗa zumunci da dangantaka da kawar da ƙabilanci tsakanin sahabbai wa ma ba'daha min muwajahati a'da'il muslimin al-judud fil madina to sai kuma abin da zai biyo baya shine ne idan kanku ya haɗu kuka gina masallaci kuka fara da'awa kuka fara ibada to akwai wani sabon salo na makiya kar ku saki jiki ku kiyaye da kyau wannan ina gaya muku haka abin yake a da haka kuma abin yake a yanzu kuma haka abin zai ci gaba kar ku ga cewa kun gina narkeken masallaci a anguwa kar ku ga cewa kun gina katuwar makaranta a anguwa ko kun kubuta daga makirci a'a makircin ya sauya salori amma ba za a daina muku ba don haka da musulmi suka dawo madina da masallaci da haɗin kai tsakanin musulmi to sai kuma annabi ya fara shirya su yadda za su iya fuskantar waɗannan sababbin makiya wa ma haulaha da waɗanda suke kewayen madina don wasu za su taho daga nesa ya ce wa yahuda madina kuna nan garin wannan ya zo har ya gina masallacin kuna nan garin har ya samu kaza bai samu damar yin haka a ƙauyensu ba to kaga yanzu daga nesa ne wasu za su tafi su haɗa makircin da yan gari litantahi hadhihi almarhala bi nihayati ghazwati al-ahzab wa quraiba wanda wannan irin makirce makircen shi ya kai ƙarshen wannan matakin na ƙarke da yaƙi na ƙungiyoyin kafirai da kuma ainihin banu ba. tare da cewa za mu karanta waɗannan wuraren barin ɗan fayyace muku don ku fita daga cikin duhu jama'a abin da wannan yake nufi shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo madina aka kokarin samar da masallaci aka kokarin tabbatar da cewa babu ƙabilanci ba ganin tsafi ba ganin fifiko ko reni tsakanin musulmi wannan shi kira haɗin kan musulmi sai annabi ya hasaso to yanzu kuma matsiya na kusa da na nesa za su sake faso mana amma ba irin da ba da za a zo a dake mu da za a zo a tarwatsa mu yanzu kuma kirki ne za a rinka yi to kwakwalwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shiryayyen kwakwalwa ce wadda Allah madaukakin sarki ya kinta ta tun daga wurin shi saboda haka nan da nan sai annabi ya fara hasasowa sai ya zato yahudawan nan a jawo su a rubuta wata yarjejeniya wadda in suka saba ta don ya san za su saba ɗin to an samu damar karya su haka sai aika musu da goron gayyata cewa ga mu mun zo garin nan wanda dama kuma zuwa kuka yi don a lokacin kai ya kaskanta don ya ce musu to mun zo garin nan mun same ku mun zo cin arziki to ya wulakanta sai ce kuma zuwa kuka yi duk da ka gaba yahudi a madina zuwa ne duk inda kaga kirista a madina zuwa yi suwaye yan asalin gari su ne su anas da su jabir su ne banu ainihin wato khadrajawa da ausawa su ne yan asali to kuma su suka kawo mu garin don haka da mu da ku duk baki ne a garin nan kun taho da al'adunku mu ma mun taho da namu kun taho da naku addini mun taho da namu mutanen da muka zo muka samu yan gari su kuma gaba ɗaya suna da bambancin addini da al'adu irin namu me yasa da ba mu rubuta takarda wadda kowa zai kiyaye ta ban a zauna lafiya ba sai suka ce sun yadda shine aka zauna aka rubuta takarda sai annabi ya ce to an manta wata mas'ala mai muhimmanci wanda ya saba wannan yarjejeniyar da ke takarda me za a yi mai suka ce a kashe shi a kuma kori sauran dangin shi daga garin nabi ce ku sa hannu suka sa hannu bayan kwana biyu ko sai suka fara makirci makirci ya kai makirci har suka gayyato kafirai na kasashen waje akan a zo a yaƙi annabi wanda wannan na daga cikin wannan yarjejeniyar cewa idan muka samu wani ya gayyato wani daga waje don ya zo yaƙi garin nan to za a haɗu a yaƙi wannan mutum kun yadda suka ce ce ku sa hannu suka sa hannu idan muka kama wani a garin nan ya fita ya je ya haɗa kai da wasu yana tona mana asiri hukuncin shi kisa suka ce sun yadda duk gaba ɗaya suka gama ɗaure kansu ba annabi ya ɗaure su ba don annabi bai iya makirci ba amma shi ya san su za su yi kafin wani lokaci ko sai shi sun aika da kafiran duniya kaf doron gayyata cewa a zo a yi maganin wannan fitinar wadda take fuskanta kowa aka zo aka haɗu wannan shine tarihin yakin ahzab wanda za mu zo mu karanta da Allah madaukakin sarki ya tarwatsa wa musulmi waɗannan ainihin ƙungiyoyi kamar da Allah ya ce wa kafallahu almu'minin alkita." sai Allah ya hutar da musulmi musulmi ba su yaƙi ba Allah ya turo iska ta kaɗa su da suka gudu kaf sai zama waɗannan yahuda da suka aika da goron gayyata sai annabi ya je ya same su da ya same su sai ya ritsa garin su kwana goma sha bakwai aka hana kowa fita aka hana kuma kowa shiga duk wani communication gadget aka gintsile shi ba hanyar da za ka isar da magana waje ba yadda kuma ta ciki za ta ainihin fito ba yadda ta waje za ta shiga bayan kwana sha bakwai sai wani ya leko sai ya ga wani ɗan uwan shi da ya musulunta sai ce kana ga mutumin nan naku da ya tare da yake nufin yi mana wannan da yake saurayi ne sai ya nuna wuka haka a wuyan sai ce yanka ku za a yi suka koma suka shiga suka fita suka aiko da wakilai annabi ya ƙi sauraron su sai aka ja ka ɗauko wani dattijo ɗan garin wanda shi ya musulunta kuma garin wannan ainihin tashin hankali da suka tara har an ji mai ba ya iya tafiya haka zuwa kawo shi aka sauke shi aka ajiye shi annabi yace to kaga waɗannan ƴan uwanka ne kana zaune sanda aka rubuta yarjejeniya suka sa hannu akan wanda ya ci amanar yarjejeniya daga cikin mu a halaka shi kasan haka yace eh kai magana da su ya juya magana da su kun san wannan yarjejeniya suka ce eh sannan kuma kuka saba suka ce sun yi kuskure sai ce to yanzu za a hukunta ku a ƙarƙashin wannan takarda shi amma da ya yi gare shi sai ce to Allah ya yarda da duk hukuncin da kai a kansu sai ce to hukunci na shine a ɗaga duk wanda aka ga haɓa shi da gero to dalili ne akan ya balaga a yanka shi wanda duk bai balaga ba to shi kenan ya zama baya na musulmi ya Allah ya ce kana nan kafa ta yi hukunci daidai da hukuncin Allah a saman bakwai sa'ad ibn mu'az kenan don haka jama'ar musulmi kun ji haka aka kama su aka yi musu wannan irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangen nesa ne ba haka in kuka kafa masallaci ko makaranta a inda kuke ganin yanzu kun samu aminci to ku fara tunanin kuma akwai nau'ukan makirci waɗanda za su biyo baya ba irin waɗanda ake muku ba a da ina fatan kun gane a akan haka na farko da muka fara karatu ya ka ja ga ss karatu a cikin na ne mai kafarin fakwano ss shugaban ss na zariya ta bugo an ce albani ya yi masallaci ya ja gosulo duk anguwa sai na buga mai na ce ka ce Allah ya tsine wa uwan makareci sai ne mushi nace ce kana jin tsoro ne ce to bari mu faɗi Allah ya tsine wa uwan makareci na ce to na farko dai ni duk duniya na ba wai a anguwa ta ba banda masallaci na biyu kuma rimfar kwano ce na kafa a cikin gidana sun ce a gidanka na akwai shakka ne kuma ce a mamaki na yi na to gidana ne inda aka yi fakin kuma filina ne ya ce a filinka ka yi fakin ka sa mutanen ka su fakin a filinka kwarai da gaske na ce to ka taso ƙiyar wannan da ya maka waya sai ce a tax ne aka yi mishi na ce to ka nemo shi ka taso ƙiyar shi ya nuna maka inda aka yi masallacin da inda aka yi fakin din sai ce a bai san shi ba na ce to turo min waya sai ce a yana ce aikin banza abin da na ƙarisa rayuwa ta akan haka kafin gari yi yawa na gano wayar shi kenan kawai makinci ne sai a tafi kowa yana jin Baka ga zaka da sun ba amma mun sai da wannan shege ya zo da rigar shi tana sufurin wai shi daga kasu da yake wannan ya zo da warin baki ko turanci bai iya ba wai shi ma daga ofishin lam yake duka makirci ne dole ne ya zama a ku ta zama programmed ta zama ta shirya waɗannan makircin ina fatan kun gane so kar ku taɓa ɗaukan cewa wai bayan kun zama established kun kafa makaranta ko masallaci za su daina muku makirci Allah ya ce wala ya zalo na yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba za su yaƙe ku za su muku makirci makarin lalu wa nahar za a yi rubutu a zo a yata a cikin masallacinku za a yi asiri a zo a kafa kai za a turo a zo a yi muku sata duka don ne don a raunata ku ranar farko da muka sa fandishan makarantar nan filoli guda goma sha biyu aka zo aka kwashe da magariba a halin muna tunanin za a zo a sace da daddare na kamar aje mai gadi je kaka ci tuwo ka dawo kafin ya ci ne da an kwashe su da magariba because there was surveillance over the project saboda a da ke dubawa duk waɗannan abubuwan dole ne ku zama kuna da basira ba yi kawai ku zauna a ai shi kenan yanzu mu mun kai tudun mun tsira ina ba ku shirya ma da'awa ba ba ku shirya ma da'awa ba za a ɓullo muku ta duk inda ba kwa tunani duk inda ba kwa tunani za a ɓullo muku saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne ya fi kowa sai Allah ya mana gata sai ya turo mana shi Allahu akbar laqad manna Allahu alal mu'minin haka Allah ya ce wannan aya tana da daɗi a Qur'ani Allah ya ce eh Allah ya so mu ne Allah ya so mu jama'a wallahi da ba mu bi annabi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah ya so mu ne da ya turo musu annabi daga cikin su da an samu matsala da ka kuskure tarihinka ya kuskure ba ka cikin mabiyan annabi to da ka samu matsala to abin da ake so jama'a ku koyi komai daga annabi komai na annabi ne daidai na kowa akwai matsala duk waɗannan yana nuna muku waɗannan irin shiryarwar da irin wannan karantarwa da annabi yanzu sai ya fara tattalin masallaci ya fara ƙoƙarin ya za a haɗa kan al'umma sai kuma ya fara shirya in sun mana makirci ya za a ɓullo wa makirci don ya san za a yi haifu قال الرسول sallallahu alaihi wa sallam a inda a lokacin har sai annabi ya rinka cewa al'ana يعني wa من ذا yanzu fa mun za mu yaƙe su ba kuma su yaƙe ba a da su suke kama musu bakke mu suke kama musu abin da ya faru a lokacin annabi na isowa madina sai zama annabi shi yake da Mudiya shi kadai ake ji musulunci kaɗai ake ji ba a jin yahudawa ba a jin kiristoci ba a jin mushrikai amma a makkafa ba a jin annabi mushrikai ake ji don haka su suke da karfi a nan ku shi yake da karfi to shi kuma ba zai makirci ba to shi kuma da ba su da ƙarfi sai suka koma zuwa ga makirci sai suka haɗa kai da sarakunan gargajiya da miyagun malaman yahudawa da 'yan tsubbu da matsafa gaba ɗaya duk sai kun yi tunanin wannan za a yi muku tsafi za a yi muku asiri za a yi muku dabo za a yi muku rufa'ido duk sai an yi muku a masallatanku da makarantarku kwakwalanku su yi tunanin wannan in ko kuka zauna kuka ga cewa a ah, ai ku ustazai ne ina ruwan kowa da kuma tun daga wannan ranar kun lalace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da suka rasa yadda za su an kawo guba an sa mishi a cikin naman da ya fi kowanne so naman akuya karfata an yi mishi a fili an je an binne an je an haɗa mishi makirci game da matar shi an ce an kama ta da wani ne ba a ba na makirci masallaci musulmi za su fito sai a rinka jifan su da daddare ana danna matan musulmi ana musu fyaɗe ana fusgar hijabin su a lungu ba shegantakar takarda annabi bai gani ba daga gare su amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya iya tsayawa wannan kalubalen kuma ya iya fuskantar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allahu akbar ba ma da uwar shi za ta rasu sai da ta wayo ta dube shi ta ce ya Muhammad kun rajulan ka zama namiji ba namijin da azzakari ake nufi namiji ba ana nufin jan maza garzo wanda duk inda ka samu kanka kai za ka iya jurewa mabiyanka sai su ainihin samu ƙarfin gwiwa Allahu akbar fa marhala allati bada'at bil wusul ila al-madina malam yace to wannan ainihin wato mataki ya fara ne daga lokacin da annabi ya isa madina shi da sahabbai hatta nihayata ghazwati bani quraiba bani quraiba har zuwa lokacin da ƙarshen yaƙar bani quraiba tumassilu bi majmu'iha to in ka tattara abubuwan da suka faru tun daga isowa annabi har zuwa wannan yaƙin da aka yi halqatan min halaqati siratin nabawiyya al-mutarabita to za ka samu tattaruwar wasu ainihin barsa. daga cikin darsan tarihin annabi waɗanda suke da alaƙa da juna jama'a kun san cewa wannan tarihin waɗannan yahudawa shi ya kawo abin da muke fama da shi na mulkin mallaka da turai ingila suka yi mana a nan najeriya da wasu ƙasashe sai an zo karatu ya karatu zan kawo maka insha Allah su waɗannan yahudawan da annabi ya koro su daga madina su ne suka tafi suka ainihin kafa ingila shi ne yanzu suna nan sun fitar da map wanda insha Allah ta'ala idan lokacin da za mu zo wannan gaba ta yi zan zo nan za mu sa projector za mu haska zan nuna muku a inda yanzu suka fitar da map da taswira yadda suke cewa ga shi nan tun daga London suka ce har cikin Madina suka ce garurukansu ne da gonakin kakanninsu kuma suka ce sai sun dawo da abubuwansu kuma yanzu aikin da suke yi kenan na daga cikin shi ne cin iraki da suka yi na daga cikin shi ne abubuwan da suke na kullakullan makirci a yanzu na ruguza ainihin gwamnatin siriya da makamantansu duk wannan yana daga ciki in allah so in lokacin ya zo za mu zo maka da wannan tarihi insha allah allah madaukakin sarki ya taimaka allati ya akhudhu ba'daha bi rifadi ba'd wanda waɗannan darussa da za mu karanta na tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama fashin su na da alaƙa da fashi don haka nastati'u an narsuma laha suratan mutamayyiza amma qablaha to za mu iya fitar da wata taswira kenan wadda ta sha bamban da wadda take kafinta wato irin ta taɓirzan da akai a makka ba irin shi ne akai a madina ba irin na madina kuma ba irin shi ne na makka ba wa ma ba'da da kuma abubuwan da suka biyo bayan wannan isowa ta annabi madina wa ma hadha tamayuz li hadhihi marhala amma fa malam yace tare da cewa wannan zaman madina din nan ya sha bamban da zaman makka fala yajuzu an adhanina annana annana nara hadha nasr fi kitab kulli marhala kada abin ya ɓata daga cikin tunanin mu cewa duk wata ba ta kashi da aka yi da su a madina tana kirki daga ƙarshe sai zama nasara tana komawa ɓangaren annabi ne sallallahu alaihi wa sallam kaga a zahiri a makka za su iya cewa sun yi nasara a ga annabi tun da ya gudu ya bangare to amma a madina fa duk wata ba ta kashi da aka ƙarshe sai ta ga annabi ya yi nasara ƙarara ta bayyana wa annad da'awata ila Allah kuma al'amari sai zama kira zuwa ga Allah tasiru fi taqaddumin jalili yana ainihin ci gaba a sarari يظهر أثره بالمقارنة بين بداية المرحلة ونهايتها إما أكي دام تي جبان بنفرا شيني إذن أكا جد يبدأ الأمر سكرين أفعيا بدا زوى النبي صلى الله عليه وسلم زوى أينهم كوشن لوكتين دا أكا يوان من يأكي أنجا تيوى مسلمي كاروا سكي كاربي سكي كاري gonaki suke ƙara mallaka masana'antu suke ƙirƙirowa manya-manyan madatsar ruwa da rijiyoyi waɗanda yahudawa suke sarrafawa da kasuwanni da hannun jari tafiya ta tafiya duk sai aka yi gari sun koma a hannun musulmi Allahu akbar abin da ake fatan musulmi su ke idan kuka sauka wuri za ku zama ku ne yan rani. amma so ake kafin wani lokaci ya zama kasuwar garin ta koma hannunku ma'aikatun ya zama ko kuka siyawa, komai ya zama ku kuke juyawa abin da ya faru kenan a madina lokacin da suka iso ana haɗa mutum biyar ne su kwana a ɗaki ɗaya mutum ne zai yaga zanin shi sai ba wani sai ɗaure kwankwason shi a lokacin da suka iso mutumin da bai samu inda zai kwana ba kafin lokaci kaɗan sai gashi ne babban ɗan kasuwa da ke shigo da manja duk gari ne abdulrahman ibn auf kafin wani lokaci sayyidina usman ya mallake dukkan manyan masana'antu da gonakin da ke garin madina duk wani wuri da ake so da ruwa na yahudawa kafin ka ce wani abu ya zama na sayyidina usman ba duka ba zagi saboda ne saboda jiddiya da gaske suka zo suke yi amma kaga ka tashi a wurin ƙalubale kuma ka zama rago to hawan jini ne zai kashe ka mana duk wanda aka haife shi a cikin ƙalubale misali yanzu idan ɗan gata yana da ɗa to ɗan an haife shi cikin ƙalubale ne in ya zama shi manufar ɗan kawai shi ne ya zo a buɗe mai mirinda a yi mishi damu ya miƙe kafa shi ya ci to ya kaɗe hawan jini mai ƙarshen shi dole ne zama yana da jiddiya saboda ƙalubale ne a wannan lokacin da musulmi suka samu kansu in suka zo madina suka kwanta shi kenan ƙarshen su ya zo da aka musulmi su suke tashi kafin kowa ya tashi da asuba da sun yi sallah sun tafi gonaki sai su buɗe shaguna idan ya zama gidanku ku biyu ne ya na eh, to kai za ka tafi makaranta yau ka ɗauko mana karatu ni kuma zan tafi gona na e eh, kai ka tafi kasuwa ni kuma in je in ji mai annabi ya karantar haka suke yi da daddaren ka dawo ka tashe shi ku ci abinci sannan ya biya maka karatun da aka yi gobe kuma kai ka tafi makarantar shi ya tafi shagon haka ake yi kun ga Najeriya a yanzu ma ashbaha bi hadhihi sura najeriya ta fi kama da wannan sura a yanzu fiye da koyaushe idan har kuna zaune ɓangaren karatu kuna baya ɓangaren kasuwanci ku ne a baya mallakar masana'antu ku ne a baya investment ku ne a baya mafi yawancin bankunan ƙasa ba ku kuke da su ba ba ku da hannun jari a ciki ba manya-manyan kasuwanni na ƙasa ba ku kuke sarrafa su ba kasuwancin ƙasar ba ku kuke sarrafawa ba shi kenan kun kaɗe abin da zai kubutar da ku bayan shirya Allah da za ku fata ita ce ku zama kuna da jijjiya. na ga ƙarfe shida ya kamata a ce ka buɗe shagon kasuwa ba za ka rufe ba sai yaushe sai lokacin da mutane suka watse amma kai ce idan da ruwa waye yanzu a nan gari in kana son biredi karfe shida na safe sai dai ka siya wurin waɗanda ba mu ba mu fa da mu buɗe shago ba a ah, ina sai karfe tara na dare ta ah, alaji ba ta muna hutawa eh a Najeriya kuna hutawa za ku huta ba sai ka samu wani saurayi da an yi sallah asuba shi ya zo ya buɗe ya zauna zuwa sha biyu na rana kai kuma ka fito in eh, shi kuma je gida ya kinta. ka zauna zuwa sha ɗaya na dare eh to haka za ku rinka yi amma yanzu da wuya waye ka fita wannan titin gaskiya ɗin nan ko shagunan nan na santra kana neman wani abu ka ga mm, yadda za ka rena kanka kowa yana kwance yana hutawa a ba sai a kasafta wani e eh, kai za ka zauna karfe shida na asuba saboda da safe masu siyan ganyen shayi masu siyan sukari yara masu siyan littattafan makaranta masu siyan burodi in yaran an ce bai zo da tsintsiya ba makaranta jakan makaranta duka irin waɗannan abubuwa zama da gasken gaske kuke yi malam muhammad munir aga malami ne ya taɓa samun kanshi a tsakiyar ƙalubale irin wannan malami ne ahalus littattafan ahalus sunna suka yi ƙaranci da kudin ku ku kai littafi a buga muku ahli sunna sai a ce ina ba a buga littafin ibnu taymiya ba a buga littafin ibnu qayyim ba a buga littafin ibnu hazm sai ce to shikenan shi kon Allah so zai yi ya ji aka koya mai ya ake typewriter ya je iya typewriting ya ake kafa maɗaba'ar buga littafai ya je siyo kayan aiki yanzu cikin gidan shi ya kafa a nan ake buga littafai shi zai zauna ya typesetting ya buga ya shirya su ya je ya ma'aikata a zo a buga in la'asar te kuma sai fito ya zauna a shagon in ka zo ina son a siratul mustaqim na ibnu taymiya sai ce gashi shi ya buga da kanshi shi ya gyara shi ne kuma mai shago haka ake da gaske ake yi jama'a no food for lazy man haka suka ce rago ba shi da abinci to kun ga a Najeriya a yanzu kun musulmi idan da ku dage ba waɗannan fitsararru su ɗauka da su Hassan Usman Katsina suka tashi suka bubbuge su a lokacin baban gida ko suna nan da ransu in ce suna nan da ransu ina nufin wannan aƙidar tana nan da ranta kuma yanzu shirin da ake muku kenan waɗancan samari da aka ɗiba dubu biyar wa ya gaya muku cewa dubu biyar ne ba ga muku ba dubu hamsin ba ne ku tambayi yan jaridu su gaya muku alƙaluma na gaskiya da aka ce sun tafi koyo sana'a ko dai sun tafi koyo yaƙi kuna jin da ba a irin wannan lokacin ujuku ya mutu ba za a yi celebrating ɗin ujuku yo an taɓa contradiction irin wannan da aka yi a najeriya a lokacin da ake cewa ana yaƙi da 'yan ta'adda sai ka samu shugaban 'yan ta'adda na farko ya mutu amma aka kashe wani guda na inyamurai ba sana'a ba kuma aka mai da shi hero sai don nuna maka wannan aƙidar ta ujuku to tana da goyon baya a lokacin mulki irin wannan so da haka waɗannan matasa da aka tura dubu biyar ne ko dubu hamsin sana'a za su je koyowa ko ko za su koyo yadda za a raba ƙasa ne abin da ake ganin da ni da kai da ke da su da su yanke da su yanke gaba mu ba mu da amfani muna zaune ne sai dai a turo kuɗi local government waɗannan su kasafta a turo kuɗi state government waɗannan su kasafta amma ba ma iya na komai ba haka ka je ka binciki yan na gaskiya ta faɗin da ake ciki daga shekaran jiya zuwa daren jiya me yasa ake so ba manga tukure zama shugaban pdp makirci ne kai baka sani ba makirci ne ba manga tukur shekarar shi tamanin da ɗaya jirgin sama ne hau sai an rike shi an ji an ɗan samu wani saurayi dan jihar rivers mai shekara arba'in da kaɗan me ake nufi kwana biyu wancan ya ɓungure sai wannan ya ci gaba shi yasa an yi muku irin ta 'yar addu'a da kabo yake kenan da haka an kwace kasar jam'iyyar ma da take wannan wuri ita ma an kwace ta ka je ka binciki dambar yadda take faruwa daga shekarar jiya zuwa jiya zuwa yau a cikin jam'iyya da irin bala'o'in da suke ɗaukar mu saboda haka hakikanin al'amari jama'a muna rayuwa ne rayuwa irin wannan wadda ma ahwajana bi hadha tarikh ma ahwajana bi hadhihi sira muna matuƙar buƙatar wannan gabar ta tarihi saboda annabi ya iso madina ne tana cike da kalubale yanzu muna rayuwa a cikin rayuwa irin ta kalubale jami'a ce ga ta a garin ku da sunan shugaban ku Ahmadu Bello University amma ba ku ne malaman ba ɗaliban ba ku bane al'adunku ba su ke bayyana ba addininku ba shi ne mabayyani ba kun zama tsoron kanku kuke a cikin jami'ar garinku me kake tunanin ran da ka tafi ambrose ali university ta ce kana so a baka admission za ka iya tafiya da gajeren wandon ka guntun wandon ka iya zuwa me kake tunanin ka tafi nigerian university of nigeria da ke in me kake tunanin in ka tafi unical university calabar a garin ku kana cikin tsoro me kake tunani da ne za ku iya yi a cikin garin ku kuna jami'a kuna cikin aminci sun zo garin ku suna jami'a amma suna taka ƙasa da ƙarfi